Tell them. Matasa barka da warhaka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin shiri ne wanda yake zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. A cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya rimi ya ne kiki. Lafiya lo Fanta ya uwa matasa da fatan mun tarar da ku cikin ƙoshin lafiya. Gora me ke labari yau? A wannan maraicen Gora za mu yi zancen cikon shekara ɗaya da rasuwar DJ Arafat a ranar Laraba da ta huce da yadda masoyan shi suka raye wannan ranar. A cikin takaitaccen rahoton za mu tsokaci akan lamarin da matasa marasa aiki yi ke ciki a jihar Maradi. Da ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa shi. To gora kafin nan za mu je da masu sauraron mu jihar Tilaberi domin jin yadda wani zaman horo da kungiyar ƙasa ta matasa ta yi wa matasa talatin da hudu na jihar. Hakka ne gora zaman horo nan da an yi shi ne ga ranakun sha ɗaya da kuma na sha biyu ga wannan watan na Ut a kan shigo mai taken yaƙi da tashi-tashen hankali da kuma tasirin cutar COVID-19. Ta rahoton hawa mana. Matasa masu faɗi a ji talatin da hudu da suka fito daga birnin Tilaberi suka samu horo kan maudu'ai daban-daban kamar hakuri ta fuskar addini, watsi da tashin hankali, ayyukan jami'an tsaro a cikin ƙasa mai 'yanci, cutar COVID-19 da kuma muhimman matakan kandagarki da hukumomin ƙasa suka shimfiɗa. Horon da aka yi daga ranar 11 zuwa 12 ga watan Agustan shekara ta 2020 a cewar gwamnan yankin Ibrahim Tijjani Kacalla maudu'an da aka taɓo suna da muhimmanci sosai ga ci gaban ƙasa. Ta hanyar wannan gangamin wayar da kai majalisar shawarar matasa ta ƙasa ta ƙara zuwa domin kawo ƙoƙarin su a bisa kiyaye musgunawa da wanzuwar zaman lafiya. Wannan taron ƙara wa juna sani zai ba da damar yin musanyar sani da kuma ƙarfafa abin ta hanyar sanarwowi. Bayan horon a tsawon kwanaki biyu abokan aikinsa masu fadakarwa za su shiga unguwa-unguwa domin isar da ilimin da suka samu zuwa ga sauran matasa. Aliyu Umaru ɗaya daga cikinsu ya bai bayyana mana ra'ayinsa. Don kiyaye rikici ne tsakanin matasanmu dakarun tsaro ne muka yanke shawara yin wannan gangami domin karfafa matakan rigakafi da gwamnati ta ayyana bisa annobar corona. Cike da farin ciki shugaban majalisar matasan Nijar ya yi kira ga haɗin kan matasa da haɗa ƙarfi da ƙarfe tare domin rakiyar jami'an tsaro a cikin aikinsu da kawar da duk wani nau'in tashin hankali. Gwara kamar yadda kika faɗi da farko masoyan mawaƙi mai suna DJ Arafat wa'anda ake cewa Laishinuwa sun raya cikon shekara ɗaya da rasuwarsa a ranar Laraba da ta gabata ta hanyar shirya manya-manyan wasanni. A kwana a tashi asarar mai rai ba gora wai har an yi shekara ɗaya da rasuwar murna. Masoyan shi na nan Nijar ma ba a bar su a baya ba. Ga tsokacin da su su wanda ake ce Mami Always yi wa mai ɗaukar rahoton mu Habibu Garba. Ya yi shekara ɗaya da shugabanmu da ya fice muna, yanzu muna juyayi na tunawa da shi. Muna lallaka fotunansa da bidiyo a bisa wayoyinmu, muna kaɗe-kaɗe ko'ina a cikin unguwanni a madadin shugabanmu. Bayan mutuwarsa mun samu da yawan magoya baya. Za mu ci gaba da kasancewa tare da shi. Mu kullum shinuwa ne ba ma zamba tsakaninmu. Gora jihar Agadez a cikin watanni uku na farkon wannan wannan shekara ta dubu 2020 an kirga kusan hatsari arba'in da ɗaya. Haka ne kuma kina ji gora mafi yawan daga cikin masu samun hatsarin nan matasa ne masu shekaru goma sha hudu zuwa shekaru ashirin da biyar Amma sai kin ji a cikin wannan rahoton na Musa Mama. Mutum 24 suka samu ƙaramin rauni, mutum 19 suka samu mummunar jikata da lamarin kishin kai ba cikin an yi niyya ba, wannan shine sakamakon haɗunan da aka ƙididdige a birnin agadez cikin watanni uku na bayan nan shimfiɗar shekara 2020. Kaso 25 bisa ɗari na wanda suka samu haɗarin matasa ne, haka inspektan jami'an tsaro na polis Sani Usman mai kula da batun rahoton haɗura a da'irar birnin birnin agadez ya faɗa. cikin watanni uku mun samu tantance hatsarin ababen hawa 41 a cikin su mutane 24 suka ji ciwo, goma sha tara suka yi mummuna jikata. Akwai uku da abun ya riske su. Ɗan wajajen shekaru 25 ne abun ya fi Abdurrahman Usman Kutata, shugaban majalisar shawara ta matasan jihar Agadez ya yi Allah wadai da wannan al'amari kuma ya yi kira ga uwayen matasa da su sa kulawa. Muna cikin taɓarɓarewa yanayi, a yau idan ana son a yaƙi wannan lamari ya kamata a gane cewa akwai waɗansu matasa da suke shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, wasu kuma suna tukin ganganci sai su yi haɗari har ya kai da mutuwa. Suna hawa bisa moto ɗaya mutum uku, hudu, biyar. sannan iyayen ma ya kamata su san nauyin da ya rataya a wuyansu a halin yanzu ina iya cewa mafi yawan nauyin da ya rataya ga uwaye ba sa taka rawar rashin mutunta sharuɗan tuƙi da shan kayan maye har ma matasan kansu su ne mahimman dalilan haɗuran zirga-zirga a cikin birnin agades. Gwara a yayin da magabata suka juya kallon su ga yadda matasa ke kawo kokarin su wajen ci gaban ƙasa musamman ma a ranar ƙasa da ƙasa ta matasa cewa da goma sha biyu ga watan Ogis matasa maraɗi kuma sun ce suna wahala wajen samun aikin yi. Gora duk da yadda ake karfafa hanyoyin samun aiki ga matasa a kasar nan. A'a to. Ma bari mu ji yadda rahoton muhammed Mamman yake bayanin shi. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Daga cikin bukukuwan raya ranar da duniya ta keɓe domin matasa an gudanar da wasannin motsa jiki kala-kala a nyamai da ma sauran garuruwan ƙasar Nijar. Ta haka ne ƙungiyar matasa na garin Balle yara da ke jihar Tilaberi suka shirya gasar tsere akan kilomita uku na maza da kuma metar dubu da ɗari biyar na mata. Fannin 'yan mata wacce ake ce ma Nafisa Siraji ita ta lashe gasar inda ta ratsa metar dubu da ɗari biyar a cikin minti ɗaya da segon talatin. Bangaren samari kuma Muktar Bamudu shi ya lashe gasar ta hanyar eh, ida kilomita uku a cikin minti tara da segon goma sha sai kuma gora fannin kwallon kafa inda ake ci gaba da gudanar da wasannin league da champion a garin lisbon kasar portugal kungiyar psg ta karbi katin ta na gayyata zuwa ga demi final a karo na farko cikin tarihinta ana muka gawo ƙarshen shirin labarin matasan na maraicen wannan asabar mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku sake sauraron mu akan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel